بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين سورة قاف جي من آية 35 يوكم زامو تاشي آية تتلاتين دشيدة إن الله تعالى كتوا وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص وبنجي سبحانه وتعالى yana buga kafurai misali waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye ya ce wa kam ahlakna qablahum min karni da yawa muka halakar kafin ƙurayshawa min karni na jama'a daban-daban hum ashaddu minhum batashan wanda sun fi su tsananin ƙarfi su ne adawa da samudawa da sauransu fanaqabu fil bilad wanda suka dinga yawo a bayan ƙasa suna neman arziki halmin mahis shin akwai mabauɗa daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala idan wayannan al'umma sun yi tawaye sun ƙi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su sani an yi wasu al'ummatan kafin su masu ƙarfi waɗanda suka fi su ƙarfi an yi adawa an yi samudawa waɗanda suka dinga yawo a bayan ƙasa suna neman arziki babu inda ba su shiga ba suna neman wuraren kasuwanci suna neman wuraren sana'a amma duk da haka da azabar Allah ta zo da ƙarfin nasu da abubuwan da suka tara na arziki bai hana ubangiji subhanahu ta'ala ya azabtar da su ba wannan bai kare su azaban Allah subhanahu ta'ala saboda haka duk abin da wa'in suke ji na ƙarfi ko suke ji na arziki ko yawon zuwa kasuwanci garuruwan sham da sauransu to su sani fa ba su kai wa'annan bayan allah karfi ba kuma ba su tara dukiya ba saboda haka ubangiji ta'ala ya azabtar da su ya halakar da su ba su gagare shi ba waɗannan ma ba za su iya gagaransa ba saboda haka wai gani gawa ne ya ishi wani tsoron allah mun faɗi yadda aka halakar da wa'annan al'ummatai na baya wanda idan mutum ya ji wannan labarin ya kamata ya ji tsoron Allah a saidu man ta'ala mai ghairihi mai arziki shine wanda ya wa'azantu da abun da ya faru da waninsa sai mutum ya kansa qiyamul layli ya dawo zuwa ga Allah ta'ala kada abun da ya faru da wa'incan ya faru da shi sai Allah ta'ala ya ce إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن في ذلك لذكرى للي أتكين akwai tunatarwa da gargaɗi da izina liman kana lahu qalbun ga wanda yake da hankali au alqas ko ya saurari wannan wa'azin wa huwa shahid yana mai halartacciyar zuciya ya mai da hankalinsa ya kawo zuciyarsa da tunaninsa gaba ɗaya ya yi tadabburi a cikin wa'innan ayoyi ya yi tunani a kan abin da ubangiji ta'ala yake magana a kansa na gargaɗi a ciki a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masu hankali su ne suke sauraron wa'azi kuma su ne wanda wa'azin yake wa amfani inna ma ya tazakkaru ulul albab masu tunata masu karɓan wa'azi masu karɓan tinatarwa su ne waɗanda suke da hankali kuma cikakken hankali a nan ubangiji ta'ala ya ambaci zuciya a matsayin hankali malamai suka ce saboda hankali ko kuma zuciya shine mahallin hankali wato hankalin mutum yana jikin zuciyar mutum shi yasa ubangiji ta'ala yake faɗan zuciya amma kuma yana nufin hankali saboda hankali da shine ake gane abubuwa da shi ake tunani kuma shine wanda in ya makance mutum ba zai gane inda gaskiya take ba wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wato ba idanun mutum ne yake makanta ba idan zai bata a'a kira abun nan zukatansa da suke cikin kirazansa su ne suke bata ko zuciyarsa da take cikin kirjinsa wato shine yake bata amma zaka samu wani makaho ne amma kuma ya gane inda shiriyan take yana bautan Allah subhanahu ta'ala shi kare wani kuma za ka ga idonsa biyu amma bai gano inda gaskiyan take ba saboda zuciyan ta makance hankalinsa ya makance ba zai gane gaskiya ba wato zuciya idan ta gyaru dukkan sauran jiki yana gyaruwa yana zama mai kyau wato ubangiji ta'ala yana son baɗinin ka yayi kyau domin baɗini in yayi kyau ko shakka babu zahiri zai yi kyau amma idan zahiri ne kawai yake da kyau to ba lallai ne baɗini yayi kyau ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa al qalb a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan ta yi kyau dukkanin jikin mutum ya yi kyau in kuma wannan tsokan ta ɓaci to dukkanin jikin mutum ya ɓaci manzala sassan ya ce ku saurara ku ji ita ce zuciya zuciya in ta yi kyau ka yi kyau idan ba ta yi kyau ba to kai ba mutum ba ne ba kai kyau ba kuma zuciyar mutum takan fara lalacewa a hankali a hankali har ta lalace gaba ɗayanta mutum yakan bar zunubi ya yi ta tsatsa a cikin zuciyarsa yau ka yi wannan baka tuba ba gobe ka yi wannan jibi ka yi wannan sai zuciyanka ta zo ta lalace ta ƙeƙashe ya zama ba yadda za a yi ta karɓi gaskiya ba za ta karɓi shirya ba duk yadda aka yi maka bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid Kalu wa ma uha ya rasulullah kala tilawatul qur'ani wa ziyaratul qubur zuciya takan yi tsatsa kamar yadda karfe yake yin tsatsa sai sabai suka ce ya rasulallah ya za a yi a goge tsatsan zuciya sai ce shine mutum ya dinga karanta alqur'ani yana fahimtar me alqur'ani yake faɗa ko ya dinga zuwa inda ake yin tafsiri ana fassara alqur'ani ayoyin alqur'ani suna kunkusan zuciyansa to anan zuciya tsatsanta yana gogewa haka nan ko mutum ya dinga ziyartar kaburbura makabarta ya kalli waɗanda suka kwanta a kabarin nan su ma da irinsa ne suna rayuwa irin yadda yake rayuwa ƙila rayuwarsu ma ta fi tasa kyau amma yau kuma ga sunan a cikin ƙasa an binne su sun ruɓe sun diddige sun zama ƙasa wannan zai ƙara mutum tsoron Allah zai kuma goge masa tsatsa zuciyarsa sannan mutum ya dinga istighfari yana neman gafaran ubangiji subhanahu wataala in ba haka ba tsatsa ne take dambarewa a zuciyarsa ba zai taɓa gane inda shari'a take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya yi zunubi kwaya ɗaya wani ɗigo baƙi ne yake digowa a zuciyarsa in ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai a kankare wannan bakin sai zuciyar ta dawo fes idan kuma bai tuba ba baƙin yana nan in ya je ya ƙara wani zunubi shi shikenan sai zunubin ya ƙara ƙaruwa in ya ƙara sai baƙin ya ƙaru a haka a haka har zuciyarsa ta yi tsatsa baƙi kan baƙi kullun damɓarwa yake yi sai zuciyarsa ta yi tsatsa shikenan sai ya zama ba zai iya gane shirya ba duk yadda aka kwatanta aka yi bayani ba dai gano hanyar shirya ba haka nan kuma in aka gaya masa gaskiya ba zai karɓa ba zuciyarsa ta riga ta yi tsatsa saboda haka mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu dinga tadabburin ayoyin alkur'ani muna kula da ayoyin me suke karantawa mu dinga istighfari muna ziyartan kaburbura sai imanin mu ya karfi sai zuciyarmu wato ta goge ta dama ainihin tacecciya wanda za ta iya karban gaskiya wanda idan ta ji wa'azi za ta karba ta yi aiki da shi kuma ta samu tsira gobe kiyama ke sa ubangiji ta'ala ya ce dukkan abin da ake faɗa na wa'azi alkur'ani to wa'azi ne fa ga wanda yake da hankali ko ya saurari wa'azin yana mai halarto da zuciyarsa. ƙoƙarinsa ya fahimta ne ka mai da hankalinka don ka gane kai aiki da shi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimake ka Allah ya samu daga cikin masu karɓan wa'azi sai Allah ta'ala ya ce ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ubangiji ta'ala ya ce walaqad khalaqna samawati wal arda lalle tabbas mun halicci sammai da kassai mun halicci sammai guda bakwai mun halicci kassai su ma guda bakwai wa ma bainahuma da dukkan halittan da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwana shida wa ma massana min lughub kuma gajiya bata shafe mu ba ba mu gaji ba a cikin kwana shida wato wannan ubangiji ta'ala ya ga dama ne ya halitti sama da ƙasa a cikin kwana shida amma in ya ga dama a cikin sukun ɗaya zai ce sama ku kasance ƙasa ya sama da ƙasa komi ku kasance shi kenan sai su kasance kawai to amma Allah ta'ala bai ga dama haka sai bi a hankali a kwana shida ya halicce su to amma a ce a kwana shida an halicci sama da ƙasa in ba ubangiji ta'ala ba ba wanda ya isa wannan aiki yanzu kai gidanka kawai ɗan ƙaramin gida kwana nawa kake kafin ka yi shi kan ka gina shi balle sammai saman nan kwaya ɗaya ba mu san iyakacinta ba ballantana sama guda bakwai ƙasan nan kwaya ɗaya ba a san iyakacinta ba ballantana guda bakwai ubangiji ta ce mun halicci sammai da ƙasai da abun da ke tsakaninsu mutane da aljani da mala'iku da bishiyoyi da ainihin duwatsu da suke da ruwaye da suke ciki dukkaninsu a cikin kwana shida ubangiji ta ce da muka yi wannan halittan ko ba mu gaji ba wato yahudu ne da yake ba su san allah ba subhanahu wataala ba su san darajan Allah da girman Allah ba sai suka ce ai Allah wai ya gaji ne sai huta ran asabar saboda haka ya aiki ladi litinin talata laraba alhamis juma'a ranar asabar sai ya gaji shine ya futa bai aiki ba saboda haka sai suka sa ranar asabar ta zama ranar hutu su ba sa yin aiki ranar asabar nasara ma saboda jahilcin su da suka zo sai suka biya hudu sai suka ce ai Allah ya huta ranar lahadi ne saboda haka ranar lahadi babu aiki saboda ubangiji ta'ala ma ya huta su ma za su huta to wannan kuskure ne shi yasa Allah ta'ala ya musu raddi ana yace wa ma massana min lugu babu wani wato ainihin gajiya da ta shafe mu ba mu gaji wa ballanta na huta ubangiji ta'ala za a iya gaji shine mahalicin gajiya ba zai gaji ba al'amarinsa kunne inama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yana son yayi abu sai ya ce kasance shikenan sai abun ya kasance kai ne sai ka yi ta ɗawainiya ka haɗa wannan da wannan amma ubangiji ta'ala kasance sai abun ya kasance Allah ta'ala ya yi wannan bayani don ya tabbatar wa kafure cewa fa zai yi tashin alkiyama tun da ya halicci sama da ƙasa da abun da ke tsakanin su bai gaji ba don Allah zai gagare shi ya halicci samai da ƙasai ba zai gagare shi ba wanda ya wannan aikin ba zai gagare shi ya tada jama'a ba ya halicci sama da ƙasa da abun da ke tsakanin su bai huta ba zai gagare shi ya tada al'umma ba zai gagare shi ba ranar alkiyama shi yasa ubangiji ala. a cikin wato wata sura yake cewa awalam yarau anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lan ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir a cikin suratul aqaf ubangiji ta'ala ya ce kafurai ba su gaba cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci sammai da kasai kuma bai gajiya wajen halittar su ba bai gaji ba bai kasa ba ya halicci sama da kasa yanzu wanda ya wannan bai kasance mai iko ba akan ya raya matattu Allah ta'ala ce bala zai iya raya matattu kuma innahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaran Allah duk abun da Allah ya ce zai yi zai yi ba abun da yake gagaransa saboda haka zai tada halitta kamar yadda ya halicci sammai da kasai a cikin suratu ghafir yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittan sammai da kasai fi girma fa akan halittan mutane mutum ai ba komai bane in ka kwatanta shi da sama ta sama da ƙasa ko sammai da ƙasai saboda haka ba zai gagare shi ya tashe su ba a cikin suratun nazi'at ubangiji ta'ala ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghadasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ko kuka fi tsananin halitta kuka fi girma ko kuma sama da ubangiji ta ya gina ta ba tare da ya sa mata gofanni da suka tokare ta ba ba ku kai sama girma ba sannan ubangiji ta ya daga rufin sama ya daidaita rufin sama din gashi nan a saman mu a daidaice yake babu inda ya doro ko kuma inda ya makaifa yana nan a daidaice kuma ba tare da an tokare shi da wata gofa ba sannan ubangiji ta ya sa dire ya zama mai duhu sannan yini kuma ya zama mai haske da daddare ka ga duhu da rana kuma ga haske nan duka wannan aikin Allah ne subhanahu wataala sannan bayan nan kuma ya zo ya kasa ƙasa shimfiɗawa bayan halitti sammai gaba ɗayansu sannan ubangi tala ya cire ruwa da ke cikin kasa da wuraren kiwo sannan ya zo ya kakkafa duwatsu a cikin kasan domin kada kasan ta girgiza dukkanin wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wataala yanzu zai gagare shi ya tada halittansa bayan da shi ya yi su ya kashe su zai gagare shi ya tashe su ranar kiyama wanda ya wannan aikin haka ba zai gagare shi ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ce ya halicci sammai da kasai da abun da ke tsakanin su a kwana shida kuma ba tare da ya gaji ba sai Allah ta'ala ya ce اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود Ubangiji سبحانه وتعالى ta'ala ce fasbir alama ya هقولي ka yi haƙuri a bisa abin da suke faɗa ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam suna zagin ka, suna ainihin mutunci, suna ta faɗan maganganu daban-daban, sun ce kai boka ne, sun ce kana da taɓin kai, sun ce kai mai sihiri ne, sun ce kai maƙaryaci ne, sun ce kai mawaƙi ne, amma fasbir ka yi haƙuri. alama ya kununa a bisa abin da kafurai suke faɗa Allah ta'ala zai maganin su wasabbi bi hamdi rabbika ka dinga tsarkake sunan ubangijinka ka dinga tsarkake Allah tare da gode masa qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito wa qabla al-ghurub da kuma kafin rana ta faɗi ma'ana ka je kai ta sallah kai sallan asuba kai sallan azhar wato idan damuwa ta kai damuwa to mutum sai je kama sallah ita ce maganin matsala shi yasa manzala sa sama kana idza hazabahu shay'un fazi'a ila sala idan wani abu ya dame shi sai zabura ya je kama sallah kawai shikenan sai ya samu waraka idan cutar da kai da suke yi da maganganu da suke ta faɗa maka yana damun ka ka je ka kama sallah kawai kar ka damu kai hakuri akwai ran da ƙarshen su dai zo wannan sallan malamai suka ce sallan alfijir ake nufi da sallan la'asar kafin ketowar rana shine sallan alfijir kafin faduwanta kuma sallan la'asar malamai suka ce da kafin a yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah guda biyu ake yi sallar la'asar da kuma sallan asubahi kuma kowace raka'a biyu asuba raka'a biyu la'asar kuma raka'a biyu haka na aka farlanta sallah kamar inda Aisha take cewa furin zaci salatu raka'atayn raka'atayn wa uqirra fil habari wa zidat fi safari raka'a biyu aka farlanta sallah sai daga bani aka kara sannan manzo Allah sassama ya kasance yana wa'annan sallolin kuma sannan yana kiyamun laili kiyamun lailin kuma wajibi ne a ya yi ya yi kiyamun laili din Allah ta'ala ya wajabta masa a wannan lokacin kafin a wajabta salloli guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da al'ummarsa suna sallar la'asar su yi sallan asubahi sannan kuma su yi kiyamun laili wajibi sanda suka yi shekara suna yin wannan sannan sai aka shafe wa al'ummar manzo Allah sallama wato wannan wajibcin ya zama manzon Allah shine ya wajaba kawai a kansa yayi wannan tahajjud din wato sallan dare sannan daga baya kuma aka ce shi ma manzon Allah sallama an shafe masa wannan din gaba daya a lokacin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallama aka yi Mi'raji aka je aka farlanta salloli guda biyar a wannan lokacin sai ya zama to babu wata sallah kuma ta wajibi sai wa'annan salloli guda biyar a zahar la'asar maghriba isha asubahi wannan sallolin an farlanta su tun manzon Allah sassama yana madina abin yana maka kafi ya tafi madina duk sauran rukunin musulunci nan in banda tauhidi da sallah to san da aka dawo madina aka farlanta su zakka da azumi da aikin haji amma sallah guda biyar an farlanta su lokacin da annabta take da shekara goma a bisa zance mafi inganci wato sallallahu alaihi ya yi shekara goma yana kiran mutane zuwa ga tauhidi zalla sai dai ana yin sallar la'asar da asubahi amma babu salloli guda biyar din nan har a shekara ta goma ubangiji ta'ala sai yayi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'raji abinda ake cewa isra'i shine tafiyan dare aka tafiyar da shi da dare mi'raji kuma aka hau da shi sama isra'i da mi'raji ran mala'ika jibrilu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ya zo ya ɗauke shi da buraka wata dabba da ake ce mata buraka ta fi alfadari ba ta kai jaki ba abin nan tafi jaki ba ta kai alfadari ba wannan dabban wata dabba ce mai gaggawa tana sa kafanta iya inda idonta ya kai ta zo mala'ika biyu ya zo da wannan dabbar manzala sallama ya hau daga garin makka sannan aka tafi baitul maqdis wato can wajen falasɗin kenan wajen ainihin inda masallacin baitul maqdis yake manzala sallama aka ɗauke shi a cikin wannan diren aka je aka kai shi har wannan masallacin kuma an ɗauke shi da jikinsa da ruhinsa gaba ɗaya ba kamar yadda wasu suke cewa wai ruhinsa ne kawai jikinsa kuma yana maka in haka ne ya zama kamar mafarki kenan ba zai zama wani abu da ya ketawa da ya saba wa al'ada ba ba zai zama mu'jiza ba saboda haka da jikinsa da ruhinsa aka ɗauke shi aka tafi da shi baitul maqdis da suka sauka a baitul maqdis ubangiji ta'ala ya tara masa annabawa da manzanni kuma ya gabace su ya musu sallah ya zama shine limamin su saboda manzala sa sama shine shugaban manzoni gaba daya sannan daga nan ubangiji subhanahu wataala ya haura sama da shi kowace sama idan an zo sai an kwankwasa annabin da yake wannan kofan ya buɗe ya tambaya wane ne a ce muhammadu ne a jibrilu ne da waye tare da kai muhammadu ne madalla da bawan allah na gari annabin allah a buɗe haka aka dinga buɗe kofofin nan sanda aka je har wato ainihin sama ta bakwai abin nan sama ta shida ya je ya samu annabi musa alaihi salatu wassalam nan ma ya masa sallama ya ce madalla da annabi na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka buɗe masa ya tafi har ƙasa abun nan sama ta bakwai samu abun nan annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam suka je suka wuce sammai guda bakwai da shi da mala'ika Jibrilu har suka je Sidratul Muntaha wani wuri ne inda shi mala'ika Jibrilu babu dama shi ya wuce wannan wajen manzala sassama shi kuma zai iya wucewa saboda haka yace ni iya nan ne zan iya tsayawa manzala sassama ya wuce wannan wurin ya ya gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi Allah ta'ala ya masa magana ya je ya ba wa Allah ta'ala amsa suka tattauna da ubangiji ta'ala wannan ba karamin daraja bane manzala sai sama cikin abun da aka farlanta masa a wannan shine an farlanta masa salloli guda hamsin a wannan lokacin Allah ta'ala ya ce ka je kai da ka kowane rana ku yi sallah guda hamsin kaga wannan ba karamin aiki bane to da ya dawo yana dawowa sai zo jin annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa sai ya tambaye shi menene ubangijin ka ya umarce ka da shi yace ya umurce ni da salloli hamsin sai yace to ka koma ya rage maka al'umman ka ba za su iya sallah hamsin ba saboda ni na jarraba al'umma kafin ka na san ba za su iya ba shikenan sai manzala sai sama ya koma ya je nemi Allah ta'ala ya rage masa sai aka rage masa guda biyar suka zama arba'in da biyar ya sake dawa wajen annabi Musa annabi Musa ya mai da shi yace jama'a ka ba za su iya ba ya sake zuwa aka rage masa biyar ya sake dawowa me ya faru ya ce an rage mini goma in saura arba'in a ne musa ya ce ka koma ka je ka nemi a rage maka al'umman ka ba za su iya sallah arba'in ba manzala salama ya koma a rage biyar ya dawo jin annabi musa annabi musa ya mai da shi har sai da sallah ta zama saura guda biyar kawai su ne azar da la'asar da magariba da isha da asubai da ya dawo jin annabi musa annabi musa sai ya ce masa mai katarar me aka maka sai ya ce an rage sallah yanzu ta zama guda biyar sai annabi Musa ya ce ka koma ka je a rage maka al'umman ka ba za su iya ba na jarraba al'umma kafin ka sai manzo Allah sai ya ce wallahi ni kan na nemi ragin na nemi ragin ya yawa ba zan iya ba ina jin kunya saboda haka haka ya isa kawai manzo Allah sai sai juya sannan ubangiji ta'ala ya ce to na riga na farlanta wa'annan salloli guda biyar kuma ladan su ladan sallah hamsin kowace sallah ɗaya in kai ta kana da ladan sallah goma an takaita wahalan amma kuma ladan ba a rage ba yana nan saboda haka manzo Allah sama ya sauko da wa'annan salloli guda biyar daga sama anan akwai darusa a cikin nan manzo Allah sallama da zai gana da ubangiji ta'ala ba wai ya ta hawa a cikin duniya bane ya san inda Allah ta'ala yake sai ya tafi sama saman samman bakwai ya je gana da Allah ta'ala saboda Allah ta'ala baya cakuɗe da da halittansa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ko sarkin garin ku bare zo yana ya mutsuwa cikin mutane ba wurin zamansa daban ne ballantana ubangiji subhanahu wataala wanda sarkin sarakuna ne ba a kiyasin da dan adam saboda haka mazala sa sama ya tafi can sama can kololuwan sama ya je gana da ubangiji subhanahu wataala sannan kuma malamai sai suka yi sabani shin da manzala sa sallama yayi isra'i da mirajin nan kan ya ga Allah wasu sun tafi cewa ya ga Allah saboda akwai asar na Abdullahi bin Abbas ya ce ra'a rabbahu manzo Allah ya ga ubangijinsa sai wasu suka dauka yana nufin ya gan shi da sa ne sai suka ce ya ga Allah subhanahu wataala sai aka tambayi Aisha radiyallahu anha har ra'a rabbahu shi manzo Allah sama da aka yi mi'raji da shi ya ga ubangijinsa Aisha take Aisha tace laqad kaffa sha'ri min maqulta wallahi har naji tsikan jikina tashi ya za ya ga ubangijinsa bai ga ubangijinsa ba tace duk wanda ya ce maka manzala sa sama ya ga Allah lokacin da aka yi Isra da Mi'raj da shi faqad a'zama ala Allahil firya ya yi karya babba kuma kar ku gaskanta shi to sai malamai suka haɗa magana mazala sallama ya raba rigiman da kansa don an tambaye shi hadis hadisai ingantattu har ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka ya rasulullah da kai isra'i da miraji mazala sallama ya ce nurun anna arahu nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi a wata riwayan yace ra'aitu nuran shin kaga ubangijinka ya ce na ga haske to menene hasken hasken shine hijabin da ya tsare ya hana a ga Allah subhanahu wataala don ya zo a wani hadisin manzala sai sama ya ce hijabu nur law kushifa la ahraqa subuhat wajhihi man taha ilayhi basaru abun da ya hana a ga Allah ta'ala shine haske shine hijabin da ya kare Allah subhanahu wataala manzala sai sama ya ce ra'aitu nuran naga haske me ya gani kenan ya ga hijabin da ya hana a ga Allah tsarin da ya hana a ga Allah sannan kuma da aka tambaye shi wata tambayar shin kaga ubangiji ta'ala ce nurun anna arahu wannan hasken ya za'i na ganshi ya za'i na ga Allah ta'ala ai haske ya hana na ga Allah saboda haka zancen da yafi inganci manzala sasnawa bai ga Allah ba kamar yadda annabi Musa ya nemi ya ga Allah ta'ala ya ce rabbi arini anzur ilai kalle ni in kalle ka ubangiji ta'ala ya ce lan tarani walakin inzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka duba kan dutsen nan idan dutsen ya zama aina a yanda yake to ka iya gani na falamma jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan fa kharra musa sa'iqa lama ubangiji ta'ala bayyanar da hasken sa dan kadan kaman daidai gabar yatsa inji abdullahi bin abbas hasken Allah ya bayyana akan dutsen sai dutse diddige kawai ya ragargaje gaba ɗayansa annabi musa ya faɗi ya suma ya roƙi Allah ta'ala ya yafe masa ma wannan nema da ya ga Allah subhanahu wataala din annabi Musa bai gani ba manzon Allah sassama bai gani ba Aisha ta ce bai gani ba sannan Abdullahi bin Abbas abun da yake nufi ra'ahu bi fuadi ya ganshi a zuciyansa yake nufi ba ba ya ganshi da idonsa ba so suka je suka dinga faɗaɗa hadisi suka ce ra'ahu bi ainihi kuma shi ya ce wa ra'ahu a wata ruwayan ra'ahu bi fuadihi ya ganshi a zuciyansa amma bai ganshi kirkiri ba so da haka manzon Allah sassama bai ga Allah a duniya ba annabi Musa bai ga Allah a duniya ba a yau idan wani ya zo ya ce maka wai ya ga Allah ko akwai wani wuridi da ake a ga Allah to ka ce masa dan 419 domin duk darajar mutum bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai kai annabi Musa ba idan ka ga Allah ka fi su daraja kenan ya za ka fi su daraja kuma idan akwai wuridin da za a ga Allah da manzon Allah ya yi wannan wuridin kuma da ya ba wa sahabbansa sun yi domin daraja ne ganin Allah ya fi aljanna daɗi saboda haka Allah ta'ala ba a ganinsa a duniya amma za a gan shi a lahira 'yan aljanna za su gan shi kamar yadda jiya muka yi bayani za su gan shi a farfajiyan alkiyama innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadhammuna fi ru'yati kirkiri za su gan shi ko mumine ne kawai za su gan shi wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira mumine za su gan shi ranar alkiyama kafurai kuma an sha makance su kalla innahum an rabbihi yawma idhin la mahjubun an tsare su an hana su gani haka nan a aljanna za su gani lillazina asanul husna wa ziyada za su shiga aljanna yan aljanna sannan za a musu wata dadin ni'ima wanda tafi aljannan dadi Shi ne ganin Allah subhanahu ta'ala haka ya tabbata a Qur'ani haka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a duniya idan mutum ya ce maka wani zai ga Allah ko akwai nuri da za a baka ka ga Allah to wannan ka ce masa dan fowannan yana so ya maka fowannan ne ya je ya sa ka cikin yunwa ya hana ka abinci ka dinga ganin fari farin abubuwa ka ce ka ga Allah alhalin abubuwa ne suka rabe maka biyu saboda yunwa ta addabe ka to haka ne ake shigar da jama'a shikenan sai mutum a ce wai matsayinsa ya kai ya ga Allah saboda haka zai iya zuwa da wata sabuwar shari'a ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba duk abin da ya faɗa sai a ce gaskiya ne kawai saboda yana ganawa da Allah wai da muka ce ba za a ga Allah ba sai wani yazo ya ce to ai wai ai mu ne ilimin mu ne bai kai haka ba wai ilimin mu ne bai kai ba ai akwai wani a Maiduguri nan kullun gari ya waye sai ya ga Allah <laughs> wai shine hujja ba mu ayon alqur'ani muka kawo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a ga Allah ba kuma ga nan hadisin dujjal manzo Allah sallallahu ya ce dujjal zai bayyana a ƙarshen zamani yace mai ido ɗaya ne kuma an rubuta kafirun aboshinsa yace dai ce muku shi Allah ne manzo Allah sallallahu ya ce innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ingantaccen hadisi na bukhari manzo Allah sallallahu ya ce wallahi ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu in ji manzo Allah sallallahu to sai wani ya zo ya ce wai ana ganin Allah sai muka ce ga ayoyi ga hadisan manzala sa sama ba a ganin Allah sai ce a wai ilimin mu ne kadan wai akwai wani a duguri kullum sai ya ga Allah to wannan aya ne ko hadisi <laughs> yanzu Allah da wa za a ruda da wannan hujja ka ce wai wani kullum sai ya ga Allah ai na ga Allah ya maka ƙarya da ya maka fuwa na ya cewa yana ganin Allah don ka dinga masa hidima kana kawo masa abun duniya ka dinga masa fadanci ya samu ɗaukaka amma wallahi tallahi bai isa ga Allah ba don bai kai manzon Allah darajawa bai kai annabi Musa ba ko manzala Allah sassawa bai zai ƙarya ba ya ce ba za ku ga Allah ba sai kun mutu kuma wani ya zo ya ce wai za a gani yana musun wa'innan hadisin wannan har abada ba zai faru ba so da haka mutu ya zama ala basiratin sa wallahi in ba haka ba rutu zai shiga je shiga bata ka bi addinin nan ka yi shi yanda manzo Allah sama ya tsara shi kawai ka tsaya inda Allah ta'ala ya tsaye da kai karkace za ka kai kanka wani matsayi wanda ubangiji ta'ala bai kai ka wannan matsayin ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a ganin sa a nan duniya sai an mutu kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a ingantaccen hadisi kuma ba za mu bar maganar manzon Allah kuma ba za mu ɗauki maganar wani ba kuma ga ayoyin alkur'ani sun karfafa wannan magana din. ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fasbir ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai hakuri akan abun da kafurai suke faɗa maka ka tsare tsarkake ubangijinka tare da masa godiya kafin rana ta fito da kuma bayan rana ta faɗi wato sallah ana ce mata tasbihi saboda akwai tasbihi a cikinta subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim wanda jariru bin abdullah albajali ya rawaito yace kunna julusan inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa nazara ila al-qamari laylatal badri fa qala ama innakum satu'raduna ala rabbikum فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا sannan sai karanta wannan ayan wasabbi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ko kuma jarir bin abdullah al-bajali yace wataran muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba wata yana dan daren goma sha hudu wato lokacin ya gama cikansa na haskensa kenan manzo Allah sassama ya ce ku saurara ku ji tabbas za a bijiro da ku a gaban ubangiji ta'ala ranar alkiyama sannan kuma za ku ga Allah ta'ala ranar alkiyama kamar da kuke ganin wannan watan ba sai kun yi cincirindo ba kowa ya daga sa zai gani haka za a gan shi ranar alkiyama kuma mumine ne za su gan kamar yadda ayoyin alkur'ani suka yi bayani sai ce idan kuka samu daman kar a rinjaye ku ku dinga yin sallah kafin rana ta fito da kafin rana ta faɗi ku yi wato shine sallan azhar abunan sallan asuba da sallan la'asar ku jizimci wa'annan salloli salloli ne wanda suke da daraja sallan asuba ta fi karfin munafuki sallan la'asar kuma ita ce as-salatul wusta hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye sallah salloli gaba ɗaya da sallah madaukakiya ita ce sallan la'asar saboda haka ubangiji ta'ala ya shiryar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nizimci yin sallah to kai ma duk abun da ya dame ka ka je ka yi sallah kawai wasta'inu bi sabri was salah idan bala'i yayi bala'i to ka nemi taimako da haƙuri da kuma sallah haƙuri da yin sallah shine maganin masifin duniya anan abun da aka gaya manzala sallallahu alaihi wasallam kenan fasbir ala ma yaquluna wasabbi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla al-ghurub haƙuri ka dinga yin sallah wasta'inu bis sabri was salah idan bala'i ya same ka ka nemi taimako da yin haƙuri da yin sallah wannan shine maganin bala'i na duniya amma in masifa ta same ka baka da hakuri baka yin sallah da ko shakka babu zaka shiga rudu a rayuwarka addinin ka ma ba zai yi kyau ba sai Allah ta'ala ya ce wa min al-layli fasabbihu wa adbara sujud wa min al da daddare ma in ji ubangiji ta'ala fasabbihu ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ka masa tasbihi wato shine kai sallah sallah ana ce masa ana ce mata tasbihi sannan haka nan wa adbara sujud haka nan bayan sujjadan bayan ka gama sallan nan ma kai tasbih wato wa min al-layli fasabbihu ka tashi kai tahajjud bayan kai bacci ka tashi kuma ka farka ka ci gaba da sallah wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da daddare ka tashi ka dinga yin nafila an dada maka kai ta nafila saboda ubangiji ta'ala ta tashe ka maqamal mahmud wato wani matsayi ne mai girma ba wanda za a ba wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama shine ash-shafa'atul kubra ceton da ba wanda zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce ta sallan dare ita sallan dare idan kana son daraja a wurin Allah ta'ala ka tashi ka dinga sallan dare ka dinga kiyamul layli babu wanda ya sani sai Allah ta'ala tanan zaka gyara imaninka tanan zaka samu ɗaukaka da daraja wajen Allah ta'ala tanan zaka tabbatar da cewa lalle kai mumini ne kuma abubuwan da kake don Allah ne tunda kana iya tashi da daddare kai sallah kai zikirin Allah ba tare da wani ya sani ba ka riga ka yaƙi shaidan kenan kuma ubangiji ta'ala ya tanadawa bayin na gari masu qiyamul laili manya-manyan benaye a aljanna wanda daga zahirin su kana ganin badinin su ta waje kana ganin cikin su daga cikin su kana ganin wajen su wannan masu qiyamul laili su ne wanda ubangiji ta'ala ya tanadawa waɗannan manya-manyan benaye sannan Allah ta'ala ya ce wa adbara sujud ka dinga yin tasbihi bayan sujjada wasu malamai suka ce abinda ake nufi da bayan sujjada shine nafila bayan magariba haka sai na aliya sai na umar suka fassara ka dinga yin nafila bayan magariba yana da muhimmanci abdullahi bin abbas shi kuma yace abinda ake nufi da adbarar sujud shine yi tasbihi bayan sallah bayan kowace sallah idan kai na farilla to ka dinga subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 sai ka karisa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine abin da Abdullahi bin Abbas ya fassara bayan sallah sai tasbihi biyo ba wannan kuma hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Abu Huraira yace fakiran muhajirai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato miskinai daga cikin sahabban manzon Allah sama wanda suka kaura daga Makka suka koma Madina sai suka ce ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم wato masu kuɗi sun tafi da darajoji sun tafi da ni'ima madawwamiya a wata riwayan zahaba alu dusuri bil ujuri sun tafi da lada masu kuɗi sun tafi da lada mu miskine wani lada muke samu mazala sai sama ya ce musu wa ma zaka me kenan kuke nufi sai suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa ya'tiquna wala la na'tiqu suna sallah kamar yadda muke sallah mun yi tarayya da su anan suna azumi kamar yadda muke azumi mun yi tarayya da su anan amma suna sadaka mu kuma bamu da abin da zamu yi sadaka da shi suna yanta bayi mu kuma bamu da abin da zamu sai bayin mu inta da shi kaga sun fi su da me da abubuwa guda biyu shine da ibada ta dukiya wajen ibada ta jiki tare suke wajen ibada ta dukiya kuma masu kuɗin ne suke yi su talakawa ba su da wannan ƙarfin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu zan koya muku wani abu wanda idan kuka yi shi to za ku rigayi waɗanda suke bayan ku ma'ana ba wanda zai so ku a cikin lada sannan kuma babu wanda zai samu falala irin taku sai wanda ya irin wannan aikin zan koya muku wani abu zan ba ku wani sirri idan kuna yin sa masu kuɗin nan ba za su iso ku lada ba abun da za ki yi shine idan kuka gama sallah ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 miskinai suka tafi wayannan fakirin suna murna sun samu wani sirri su ma suka je suna yi suna yi kawai masu kuɗin sai suka ji labari ga lakanin da aka basu shikenan kawai su ma sai suka kama yi sai suka kama tasbihi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kuma gashi suna sadaka kuma suna yanta bayi su kuma wayannan fakirin ba sa yi sai suka dawo wajen manzo Allah sassa suka ce ya rasulullahi wallahi yan uwan mu nan sun ji wannan labari sun je suna ta yi su ma suna ta wannan tasbihi kaga sun iso su lada kenan kuma sun fi tunda suna ibada ta me ta dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha wato wannan falalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama ku yi hakuri kawai Allah ya riga ya ba su wannan falalan saboda haka sai suka samu ɗaukaka akan fakirai saboda suna dadi suna da dadi na ibada akan wannan fakirai to ko wannan fa irin masu kuɗin sahabbai kenan amma irin masu kuɗi yanzu na suke da lokacin tasbihi ina zuge da lokacin kiyamul laili wani ma ina yake da lokacin sadakan wani tara kuɗin kawai yake yi bai taimaka wa fakirai ba bai taimaka wa addini ba kuma bai taimaka wa 'yan uwansa ba kaga wannan kan fakirin suna gaba da shi amma inda a ce mai kuɗi zai rike wuta ya ta ibada ta gangan jiki irin wanda fakiri yake yi sannan kuma ya ta ibada ta dukiya wanda fakiri ba zai iya yi ba to da ya fi fakiri daraja to amma galibin su ba su gane ba ba su gane hakan din ba na ta kuɗi ma ba za yi na ta jikin mutum ya ci ya ƙoshi sai bacci kawai sai kasala duk abin da ka ji kwaɗayi ka kawo ka ci komi a kawo ka ci komi a kawo ka ci na za ka yin ibada ta jiki sannan kuɗin kuma mutum ya makale su sai ka ce rai yana gani in ya bayar kamar kuɗin da su ƙare shikenan sai wayi gari bai yi ibada da kuɗin ba kuma bai yi ibada da gangan jikinsa ba fakiran da ya raina sun fi shi daraja wajen Allah subhanahu wataala to kaga ya kamata masu kuɗi don suka ji irin wannan su dinga faɗaka Allah ta'ala ya musu falala manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha kuɗin nan falala ne na Allah yana ba wanda ya ga dama ya ga dama ya baka ba wayon ka ba dabaran ka ba in ya ga dama zai kwace ka wayi gari baka da kokobo ya ce ka ciyar fi sabilillahi don me yasa ba za ka ciyar ba kuma idan ka ciyar din yace zai ninninka maka lada don manzo Allah ya ce wallahi ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani يقول أحدهما اللهم أعد منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعد منفقا ممسكا تلفا kowane gari ya waye mala'iku biyu ne suke sauka mala'ika ɗayan addu'an alkhairi yake ɗaya kuma addu'an sharri mai addu'an alkhairi yana cewa ya Allah duk mai ciyar da dukiyansa fi sabilillah ka bashi mamayi ka mayar masa da ninkin baninki ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk wanda yake kame dukiyarsa baya ciyarwa fi sabilillah Allah ka halakar masa da dukiyarsa to kaga mutum ya ce zai riƙe sai ya ta maka addu'a mala'ika ne yake kuma Allah zai karɓi addu'a kuma Allah ne turo shi yi ko da a zahiri ga nan kuɗin wallahi ba za ka amfana da kuɗin ba Allah sai ya sa maka kuncin zuciya bacin rai da damuwoyi daban-daban ba za ka ji walwala a cikin kirjinka ba gashi za ka ci abun da kake so ka sha abun da kake so amma talaka ya fi ka jin daɗi saboda ka riƙe abun ka ka bayar ai ba abun da ya kai alheri daɗi ai idan ka bawa talaka alheri kai ka fi jin daɗin fiye da ainihin talakan da ka bawa din walam ara kalma arufi amma mazaquhu fahulun wa amma wajhuhu fa jamil ba da alheri ka ba da abu wala ba abun da ya fi shi daɗi sai dai mutum idan bai gane ba kai da ka ba din ka fi jin daɗi fiye da wanda ka bawa zaka ji walwala a zuciyanka zaka ji ka sake a rayuwarka amma in baka bayarwa to wallahi kullun cikin kunce kake a cikin rayuwarka ubangiji ta ya samu daga cikin bayin sa na gari wanda suke taimakawa addini da dukiyansu sai Allah ta'ala ya ce واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Wastame ka saurari yau mai yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin qarib daga wuri wanda yake makusanci. wannan mai kiran kuma shine mala'ikan mutuwa abinda mala'ikan busa wanda yake busa rai abinda busa kafo a yi tashin alkiyama shine israfilu hadisi ya inganta sunansa israfilu zai yi shela ya ce mutane su fito kuma daga wuri makusanci wuri makusancin shine malamai suka ce shine baitul maqdis wato yana nan a falastin wanda yanzu isra'ila suka mamaye wani bangare nasa shi wannan mala'ika israfilu zai fito yace ayyatu hal'izamul izamu baliya wal ausalul al-mutaqatti'a wal luhum al-mutamazziqa wash shu'ur mutafarriqa inna allaha kunna an tajtami'na li fasl qada'i zai ce ya ku wayannan kasusuwa diddigaggu wanda suka shiga kabari suka diddige suka tsuba wal ausalul al gabbai wanda suka yayyanke ya ku namomi naman da aka wato kacancana shi a cikin kabari ya gashin da aka rarraba shi ku tattara a wuri guda saboda ainihin yanke hukunci shikenan sai su tattara kuma dole su umarni ne na ubangiji subhanahu wataala kowa nama jikinsa sai ya dawo jikinsa malamai sun ce a lokacin ruwa za a yi idan an yi ruwa kowa sai ya dinga tsirowa kawai nama jikinsa sai ya tsiro kashin kai koma nama jikinka ya dawo jikinka kuma har ranka ma ya sake dawa jikinka a sake rayukan kowanne ya je shiga jikinsa kuma to wannan shine ubangiji ta ke cewa yau ma wastami yawma yunadi munadi min makanin qarib ka saurari ranan da mai kira zai yi kira shine mala'ika israfilu mai busan kafo zai kira nan min makanin a nan Asiya a wurin kusa yake sannan yawma yasma'una bil a wannan ranan ne da su ji ƙara wato na busan ƙaho bil haƙƙi da gaskiya wato shine na tashin alkiyama kuma zalika yawmul khuruj wanda ita ce ranar da za a fita daga kaburbura idan mala'ikan ne wannan shelan to sannan kuma zai busa kaho idan ya busa kaho kuma to alkiyama ta tashi kenan shine ma'anan yawma yasma'una sayhata ita ce ranar da kafurai za su ji tsawa bil haƙƙi na gaskiya wato mai nuna musu alkiyama za ta tashi kuma zalika yawmul khuruj wannan ranar ita ce wato ranar da za a fita daga kaburbura wannan busan mala'ika israfilu zai yi shi domin a yi tashin alkiyama kuma daga aka yi wannan busan kowa kuma ya tabbatar yanzu ka alkiyama za ta tashi kuma idan mutum ya zo ya yi imani a yanzu ya ce yanzu kan ya yadda za a yi tashi alkiyama ya yi aikin banza allah ta'ala ba zai wato karbi wannan imani nasa ba wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a cikin suratu yasin wa nufiqa fi suri fa idza hum min al ila rabbihim yasilun wato su mala'ika israfilu zai busa a cikin ƙaho idan ya yi busan nan sai ka ga mutane daga kaburburansu suna tasowa suna gaggawa izuwa ga ubangijinsu wato inda za a yi taron alkiyama Kalu da su ce ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa ar-rahman wa sadaqa mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun idan mutane suka tashi suka zabura daga kaburburansu to kafurai za su ce ya wailana wayo mun shiga uku man ba'athana min marqadina wa ya tashe mu daga baccin mu wato wani bala'i ya tinkare su wato abun abun mamaki ne kafuri a cikin kabarin yana cikin azaba ninkin baninki kamar yadda Ubangi ta ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya safe da yamma ana musu azaba amma duk da wannan azaban idan aka tada shi ranar alkiyama firgicin alkiyama kawai idan ya same shi sai dauka da'in bacci wannan azaban ta zama kamar bacci idan aka kwatanta ta da azaban tashin alkiyama kaga wannan azaban ba za a kwatanta ta da wani abu wato firgita ne da tashin hankali wanda baya misaltuwa sai su ce sun shiga uku kafurai waye ta da su daga baccinsu sai mumine su ce haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun mumine ne za su ba su amsa sai su ce a wannan ai shine abinda Allah ta'ala yi alkawari tun a duniya ya aiko manzoninsa suka gaya mana cewa za a yi tashin alkiyama akwai ranar hisabi kuma manzoni sun yi gaskiya wa sadaqal mursalun manzoni sun yi gaskiya su mu dama sun gaskanta a duniya a lahiran ma kuma za su gaskanta amma kafuri da bai gaskanta ba sai dai ya ce ya shiga uku kawai sannan ubangiji ta'ala ya ce tsawa kwaya ɗaya mala'ika zai yi sai kaga gaba ɗaya mutane sun fito daga kaburansu dukkaninsu sun halarta a inda ake taron alkiyama a inda za a yi hisabi saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala zai tashi jama'a a ranar alkiyama a lokaci guda kowa ƙaza za ta tsage fito yana gudu wuta na kora shi mala'ika na korashi shi sai ya tafi inda inda za a yi hisabi a farfajiyar alkiyama kuma babu wanda zai kubucewa Allah subhanahu ta'ala a nan duniya mutum ya ta sharholiyansa ina ta karyata ma tashin alkiyama gani yake kamar ba za a tashi ba ko kuma musulmi ne ma amma ayyukansa suna karyata cewa za a yi tashi alkiyama to sai an yi tashi alkiyama kuma birgita wato ainihin ta daga masa hankali ya rasa inda zai shiga kuma wannan tashin hankalin bai masa ba zai masa amfani ba amma a nan duniya in ka tsorita da wa'annan abubuwan wallahi da su maka amfani kawai shikenan sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka kama ibada ka nisanci sabon Allah zuciyanka ta nitsu izuwa ga Allah izuwa ga addinin Allah ka rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka ji daɗi a duniya a lahira ma ka je ka ji daɗi sai Allah ta'ala ya ce إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وبنجي تعالى إنا نحن نحيي ونميت mu muke kashewa mu muke rayawa ko mu muke kashewa wa ilaina masir kuma makoma zuwa gare mu ne Allah ta'ala shi wannan halitta din sannan da yayi ta kuma ya busa mata rai masu rai din sannan kuma shine ya kashe su kuma ba zai gagare shi ya tashe su ba kuma makoma zuwa gare shi ne saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittar nan babu su walaqad khalaqnal insana min sulalatin min in ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicci mutum ya halicci annabi adamu da taɓo da ainihin taɓo da ruwa da ya halicce shi sai zo ya halicci kuma ɗan adam da ɗigon mani ya sa a cikin mahaifa digon mani nan yana mani bayan kwana arba'in ya zama jini bayan kwana arba'in ya zama tsoka sannan ya zama kashi sannan a lullufe kashin da nama sannan Allah ta'ala sai ya busa masa rai duka wannan aiki na ubangiji ta'ala babu wanda ya fishi shi halitta sannan bayan nan kuma Allah ta'ala sai ya kashe mutum bayan ya halice shi sannan bayan ya kashe shi kuma Allah ta'ala sai ya sake tada shi ba zai gagare shi ba shi yasa nan Allah ta'ala ce inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir mu muke kashewa mu muke rayawa sannan ko mu zo mu kashe sannan kuma makoma zuwa gare mu ne mu zo mu sake tada abin da muka kashe din shine ayi hisabi na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta mutum ya ji tsoron wannan ranar tana nan tana zuwa kuma babu makawa idan mutum bai kyawun ayyuka ba zai gane kuskurensa a wannan ranar sai Allah ta'ala ya ce yawma al ardu anhum sira'a ka ambaci ranan da kasa za ta tsage anhum wato daga mutane su fita daga cikin kabarin su kowa kabarin sai kece sai mutum ya fito kuma sira'an suna masu gaggawa wannan ya bullatan wannan ya bullatan duk kaburbura haka kawai za a ta fitowa put put put wannan ya fita nan wannan ya fita daga nan wannan ranar tana zuwa sannan zalika hashrun alaina yasir ubangiji ala ya ce tara mutane a wannan taron wannan abu ne mai sauki a wurina kasa da ta tsage mutane su fito kuma hada su wuri daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito ƙasa za ta tsage manzala sa shi zai fara fitowa sannan kuma sauran mutane sai su biyo baya to wannan abu ne mai sauƙi a wajen ubangiji ta'ala ya tattara wannan halittan a lokaci guda kuma a wuri guda wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul luqman yace ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidatin inna Allaha sami'un basir ku da tada ku kamar halittan mutum ɗaya ne ko tada mutum ɗaya a wurin Allah ta'ala duk mutanen duniyan nan komin yawansu kamar Allah ya halitti mutum ɗaya ne ko ya tada mutum ɗaya haka halittarsu da abin nan da ta da su don al'amarin Allah ba wai wani wahala yake ba yake aikinsa kasance ne sai abu ya kasance to idan wannan ya zama haka kuma ubangiji ala mai ji ne mai gani yana jin abin da kuke yi yana ganin abin da kuke yi to ya kamata mutum ya ji tsoron Allah duk abin da zaka yi na sabon Allah ka sani Allah ta'ala yana ganin ka duk abin da zaka yi na abin da bai kamata ba bai dace ba na keta dokar Allah to ka sani Allah yana ganinka kuma yana jinka sannan kuma zai maka hisabi gwargwadon ayyukanka mutum sai koma zuwa ga Allah ta'ala ya san cewa Allah yana muraƙabarsa inna Allah wato Allah ta'ala yana muraƙaban bayinsa wato abin nan ubangiji subhanahu ta'ala ratibun mai kula da bayinsa ne ya halicce su daga namiji da mace sannan kuma yana kula da su abun nan kamar da ubangiji ta'ala ke faɗa ne ta kasa zuwa mai alarama inna Allah kana alaikum qiba wato Allah mai kula da ku ne ma'anan Allah mai kula da ku duk abun da kake yi ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka kuma wannan ya kamata mutum ya sa shi a idonsa ne ya sa shi a kwakwalwansa duk abun da yake yi imam ahmad wataran yana aiki yana rubutu sai wani ya zo wurin sa ana ce masa sa'ala yace me sunan ka yace sa'ala sannan sai yace masa me kake yace ni na rubuta wakoki ne irin na adam sai yace to ka gaya mini wasu waƙoƙi daga ciki nan sai ya karanta masa ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب ولا تحسبن الله يقفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب saboda haka yace ka sani cewa ra'ayi ne shi yafi kowanne gudu kuma gobe a kusa take ga mai jiransa kuma kar kai tamanin Allah yana rafkana daidai da ƙwayan zarra a cikin ayyukan da kake duk abin da kake ba abun da yake ainihin wa ubangiji ta'ala sannan ce iza ma khalauta ad yau man fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu idan yau ya wuce to karka ce yau ya wuce ka ce Allah ta'ala yana kula da ni akwai mai kula da ni to wannan baiti da ya faɗa iza ma khalauta dahar yau man fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu imam amma sai tattara takaddunsa ya je shiga daki rufe dinga maimaita wannan baitin yana kuka yana kuka cewa Allah ta'ala yana ganin ka duk abin da kake wannan ya isa ya saka kai kuka ya dinga maimaitawa idan ka wuce yau karka ce na wuce ka tuna cewa Allah ya ga abun da kai jiya kuma yana ganin abun da kake yau so da haka mutum ya ji tsoron Allah sai ka je lahira ka ga ayyukan ka gaba ɗayan su manya da ƙanana gaba ɗaya an zube maka su hankalin kai tashi kuma baka da mafita ubangiji ta Allah sai ya ce a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Nanu alamu bima ya nan yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ya Mu ne muka san, mun san abunda da kafirin nan suke faɗa. Suna ta zagin ka su ce maka mawaki su ce mai taɓin kai su ce kaza da kaza ba abun da ba su gaya manzala sassama ba. to wannan abu zai manzo Allah zai ji wani kunci a zuciyarsa zai ji ba daɗi sai dai mutum ya yi haƙuri to ubangiji ta lafi abin da suke faɗa babu mu sani ba kuma ma anta alaihim bi jabbar wato kai ba mai tilasta musu bane su yi imani a'a ubangiji subhanahu wata'ala shine mai sa mutum imani manzo Allah sallallahu shi aikin sa shine ya isar da wannan sako shi yasa Allah ta ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u wato shiriya ba a kanka take ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ba za ka iya shiryar da wanda ka ga daman ka shiryar da shi ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi da shiriya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da Abu Talib ya yi imani amma ya yi iya kokarin sa Abu Talib ya yi imani Abu Talib bai imani ba a ƙarshe ya rasu akan addinin babansa Abdul Muttalib to shiriya tana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ba a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ubangiji ta'ala ya ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka kai gargadi da alqur'ani wanda yake tsoron narkon Allah subhanahu wa ta'ala wayannan mutane da suke izgilanci suke zagin manzala sallallahu alaihi wa ba sa tsoron narkon Allah amma za su je su tadda abu alkur'ani yana zama wa'azi ga wanda yake jin tsoron azabar alkiyama shine alkur'ani yake zai masa wa'azi ubangiji ta ya faɗa wata suran yace wa laqad na'lamu annahu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abdu rabbaka hatta yatiyaka yaqin Allah ta'ala yace mun sani ya rasulullahi lalle kai ka yana kunci da abin da suke gaya maka zagin da suke maka yana damun ka mun riga mun sani to amma kai hakuri ka tsare kake ubangijinka tare da gode masa ka dinga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim. sannan wa kun min sajidin ka kasance daga cikin masu sujjada wato duk abun da ya damu mutum sai koma zuwa ga Allah ta'ala yayi ta sallah yana ta zikirin Allah yana istighfar yana tasbihi Allah ta'ala ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har yaqin ya zo maka kai ta bautan Allah subhanahu wataala wannan shine maganin duk wani wanda yake me wanda yake kangarare idan muka duba ayoyi da yawa mun karanta anan duk inda manzo Allah ya samu matsala sai a ce yayi tasbihi ya je ya yi sallah ya yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bai takaita ga manzo Allah sallallahu alaihi ba har kai ma duk abu duk kuncin da ka shiga da damuwan da ka shiga a rayuwarka ka je ka dinga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka je ka dinga la haula wala quwwata illa billah ka dinga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka tashi ka dinga nafila dire da rana sai ubangiji ta ya kawo maka dauke yayi maka wannan abu wannan ibadan da kake ko da damuwar bata dauke ba walwalan da kake samu a kirjinka na daɗin kana wannan ibadan sai mantar da kai da duk wata damuwa ta rayuwar duniya haka Allah ta'ala ya koya manzon Allah sallama kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sannan kuma ga ladan da yake cikin tasbihi din manzon Allah sallama ya ce kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu suna da sauki a wajen faɗa a harshe sannan suna da nauyi a cikin mizanin mutum sannan kuma suna da abun soyuwa ne a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala yana son kalmomi su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutum ya jizinci wannan ya dinga yin sa dare da rana dare da rana ga ladan da zai samu sannan kuma ga damuwoyinsa da Allah ta'ala zai masa maganin su da sababin komai da ya zuwa ga Allah ta'ala to wannan fa mumini shi yake da wannan amma duk mutumin da ba mumini ba wallahi in damuwa ta dame shi ƙara rudewa yake yi sai kaga ya tashin hankali yana ta karuwa masa saboda mai saboda bai koma zuwa ga Allah ta'ala ba sai kaga damuwa ta karu sai ka ji hawan jini da ko abubuwa daban-daban sai kaga addini ma wani ya bashi saboda damuwan da ya shiga na kuncin rayuwa na rashin lafiya ko na talauci ko kuma na cin mutunci da aka yi masa amma idan ya rike irin waɗannan zikirin ya rike ibada ya rike sallah wallahi zai samu damuwa bai da bare samu damuwa ba bai da matsala kuma zai samu waraka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya ci galba akan gaban sa haka nan mu ma ya wajaba mu yi domin mu ci galba da abokanin gaban mu akan abokanin gaban mu ubangiji ta lace fa zakir bil qur'ani kai wa'azi da alqur'ani wato babu wa'azin da ya wuce alqur'ani wa'azi kala biyu ne akwai samit akwai nadik wato samit mai shiru shine mutuwa idan an yi mutuwa in ka gaba ta zame maka wa'azi ba ta shafe ka bane sannan akwai naɗik wato mai magana shine alƙur'ani ga 'ayoyin na in baka san fassaran su ba ma ana fassarawa suna ƙunƙusan ka wannan shine babban wa'azi amma babu mai wa'azantuwa da alƙur'ani sai wanda yake tsoron azabar Allah subhanahu wataala shine alƙur'ani yake zame masa wa'azi ya sallama ya mika wuya ya ji yana tsorita ya je bi Allah subhanahu wataala ya samu tsira daga azabar Allah din Allah ta'ala ya samu daga cikin bayinsa na gari mun zo ƙarshen wannan suran insha Allah za mu tsaya a nan sai gobe kuma za mu tashi sura ta gaba ita ce suratu zariyat za mu cike sauran lokutan da tambayoyi insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zina da uwarsa ɗin suka haife shi shegun kenan to su ma idan suka tuba suka koma zuwa ga Allah za su shiga aljanna babu malamin da yace ba za su shiga aljanna ba mallantana shi wanda ɗansu ne kuma ba laifinsa ba ne ba shi ya zaɓa wa kansa ya zo ta wannan hanyar ba ko shi ya zaɓa wa kansa shi ma kawai ya wayi gari sai ya gan kawai ya fito ta wannan hanya to idan an ce ba zai shiga aljanna ba ai an zalunce shi kuma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ta'ala ba azzalumin bayinsa bane yayi imani yayi aiki na gari sannan a ce ba zai shiga aljanna ba wannan magana ba haka take ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ba zai zalunci bayansa ba duk wanda ya imani da Allah ta'ala ko ta wace hanya ya zo a duniya Allah ta'ala zai bashi sakamakon imaninsa kuma darajansa shine tsoron Allahnsa in ya fi mutum tsoron Allah ya mutum daraja kuma maganganun da ake ta faɗa na cewa dan shege ko ya shekara dubu yana sallah ba zai shiga aljanna ba wannan magana ba haka take ba sai dai akwai wani hadisi wanda manzala sassama ya gaya wa Walid bin Mughira wato ubangiji subhanahu wata'ala ya faffaɗi maganganu a kansa cewa shi mutum ne mai taurin kai mai kaza mai kaza yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai aka zo aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk a hakan ma shi dan zina ne sai manzon Allah ya ce huwa sharru salati to ai shi ne mafi sharrin cikin guda uku wato mahaifiyarsa mazinaciya babansa mazinaci shi kuma dan zina sai manzon Allah ya ce to ya fi mahaifiyarsa da wanda ya yi zina da mahaifiyarsa sharri me yasa ya fi su sharri saboda shi ya zagi manzon Allah sallallahu ya zagi wannan addinin su kuma wancan ba su yi haka ba ba su cutar da manzon Allah ba shi yasa ya fi su sharri ba wai don kasancewansa ya zo ta hanyar zina ba ai ba shi ya zaba a kansa wannan hanyar ba da ya yi imani da Allah ta'ala ya daraja manzon Allah sallallahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai shiga wannan hadarin ba saboda haka dan shege mutum ne kamar kowa idan yayi yi imani daidai yake da sauran musulmi kuma insha Allah zai shiga aljanna na'am wannan mai tambayan kuma ta ce allah shiga fata malam ina bakace ɗazu sai na manta in ɗibi wasu ƙwayoyin gyaɗa na sa a baki na na manta ina azumi na ci ya matsayin azumi na tana bakace me bakace o oh, tana abin nan <laughs> tankaɗen gyaɗa kenan ta <laughs> saboda ko ne abu ne da ake ce ka bakace ko shine annazaru na ɗauka ko shi take nufi ce wancan so idan mutum je mun amsa irin wannan tambayan ko ka zo wucewa kura shi sai zo shiga bakinka ko kuda ta shiga bakinka ka haɗiye ko tana bakace shikenan sai ƙuran wannan shinkafan ko kuma masaran sai shiga bakinta wannan babu laifi idan ya shiga bakinta azumin ta yana nan kamar ma a ce kuda ne zai wuce bakinta ta haɗe shi makogoronta amma inda gangan ne ta haɗiye to wannan kan azumin ta ya lalace kuma sai ta rama wani na'am wannan kuma take cewa allah shiga fata malam na rabu da mijina kimanin watanni biyar kuma ni ina shayarwa ba na yin al'ada ya zan yi ni idda har in aure yadda za ki ne ki haƙuri in kin gama shayarwa al'adan ki za ta dawo ko bayan shekara biyu ne kika yaye sai kin jira al'adan ki za ta dawo idan kin yi jini uku shikenan kin yi idda sai ki je ki aure wannan ne nasi na alqur'ani almutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ta quru matan da aka sake da su yi idda jini uku matukan suna yin haila amma mai ciki an ce wa qulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mai ciki ita kuma iddanta shine ta sauke cikin in ta haihu ta gama wannan an samu nassi ita da mai ciki bata bata al'ada amma tana haihuwa qur'ani ya ce iddanta ya kare wanda kwata kwata ba ta al'ada saboda karancin shekaru ko kuma yawan shekaru ubangiji ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna waɗanda suka ɗebe tamanin al'adan su yanzu sune sun tsufa ba sa yin al'ada sun wuce yin al'ada idan kun yi shak dangane da iddan su to wata uku ne kawai za su yi hakanan kuma yan mata waɗanda ba su balaga ba aka musu aure aka sake su ba su kai su jinin al'ada ba su ma iddan su wata uku ne bayan wata uku sai su yi aure to kaga an faɗi mai jinin haila an faɗi mai ciki an faɗi wanda ba ta jini ba faɗi mai shayarwa ba mai shayarwa tana nan cikin wal mutallaqatu na bi anfusihinna ma da aka sake da su zauna su yi jini uku kafin su yi aure saboda haka ke kina daga cikin masu yin al'ada wani dalili ne yasa al'adan ki ta tsaya shine shayarwa to yanzu wannan dalilin yana gushewa illan tana gushewa daga ran da kika yaye shikenan sai al'adan ke dawo idan al'adan ki ya dawo kika yi jini daya kika yi na biyu kika yi na uku shikenan kin yi idda in kuma kin yi sa'a kina cikin shayarwan sai al'adan ke dawo to dai jini uku ake bukata in sun zo a jere har uku sai ki je ki aure in kuma kika yi jini daya ko biyu sai kuma jinin ya sake tsayuwa ma'ana sai al'adan bai sake zuwa ba har san da kika shayar tukunna to dole sai kin ƙara wannan jini guda ɗaya kafin kika gama iddanki da nasiyar qur'ani na'am wannan mai tambayan yake cewa kamar malam ta yi bayani jiya yana matsayin mutumin da ya kashe mutane har guda biyar kowanne sai ya yi masa azumin shi da kafara shi daban to ya irin sojoji kuma da ake tura su wajen kwantar da tarzoma su ta harbin jama'a ba adadi ba eh to idan mutum ya fito zai kashe wani aka kashe shi wannan babu wani abu ai wannan ya cancanci a kashe shi ne kama a wurin yaƙi amma haka kawai tarzoman da ba kisan jama'a ake ba a zo a buɗe wuta ita harbe jama'a ko shakka babu wannan ta'addanci domin ita fitirin ta taso ana kwantar da ita da abun da da yake na ƙasa ƙasa sai in ya gagara sai a tafi na sama sai in ya gagara sai a tafi na sama haka ake tafiya kuma galibi irin wannan sai kaga wasu in sun zo kan mai uwa da wabi suke yi da wanda ya tada fitinan da wanda yake kokarin gudu ya kuya da wanda yake zaune a kofar gidansa sai a dinga hadawa saboda haka a ji tsoron Allah akan wannan kuma idan mutum ya kashe dai mutane akan kuskure kamar yadda muka faɗa wato zai yi kafara na adadin wa'annan mutane wato wannan matsalan tana daga cikin matsalolin da suka wahalar da ni a duniya wanda ne ta bincike akai kuma har na dinga samun manya-manyan malamai ina tambayar su a saudiya akan wannan matsalan haka dai din take duk wanda ya kashe ainihin rai masu yawa to zai musu kafara adadin wannan ran sai dai ba a matsa masa ba zai dinga yi a hankali na'am wannan kuma yake cewa malam naji aka ce duk mutumin da ya haddace alkur'ani mai girma zai ceci baban shi da maman shi gaskiya ne to alkur'ani ku sha karanta ne sai dai alkur'ani yana ceton mai shi wannan shine abin da na san ya inganta yana ceton mai shi alkur'anu shafi'un mushaffa zai cece ka kuma za a bashi ceto kai mai karantawa amma sai dai ko da ba mu samu nassin da ya ce ma da cal qur'ani zai ceci babansa ba duk da na shaji ana faɗa amma baran iya tina na karanta shi ko ban karanta shi ba ko ya inganta ko bai inganta ba amma dai dukkan mutumin kirki ko ya haddace qur'ani ko bai haddace ba zai ceci iyayensa jiya na jawo wannan ayan duk mutumin kirki bawan Allah na gari Allah ta'ala zai zai ceci zai riskar masa da babansa a cikin aljanna domin me domin idan ka shiga aljanna ka waiwaya ka ga babanka baya aljanna yana wutan jahannama to ɓacin rai ya same ka ko ƴaƴanka ba sa aljanna ko matanka ba sa aljanna ɓacin rai zai dame ka to ɗan aljanna kuma bai da ɓacin rai ko misƙala zarati shi yasa iyayensa matukan suna da imani da ƴaƴansa da matansa za a je a me a tura musu su jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajin wa zurriyati saboda haka dukkanin su za su shiga aljanna tare da wannan dan nasu idan ya zama na wanda bai haddace alqur'ani ba ma bawan Allah na gari zai ceci iyayensa to da kuma wanda ya haddace alqur'ani idan ya ji tsoron Allah na'am wannan kuma tambayan da yake akan cewa idan mutum yana wanka kamar wankan janaba hannun shi baya isa har ya goge bayan shi gaba daya zai iya amfani da wani abu kamar tawul don saboda ya goge jikin shi gaba daya zai iya yi don yi amfani da tawul ba matsala ba ne amma sai dai barin ƙara muku haske akan wannan wato wankan janaba ba dole ne sai ka cuɗanya jikinka ko ina da ina ba dukkanin hadisan da manzala sa sama ya koyar da wankan janaba da wankan haila manzala sa sama bayan ya ce ka yi alwala ka wanke kanka sau uku cewa zai yi ka watsa ruwa a jikinka daga sama har ƙasa haka kuma aisha ta siffanta wankan manzala sa sama sai ya kwara ruwa a jikinsa fi da jasadihi haka manzon Allah ya koyar wato babu hadisin da ya ce sai ka cuccuɗa ko ina a jikinka shi yasa inda ka je ka bude shawa kawai da niyan wankan janaba ya zubo a jikinka ko ina jikinka ya jike wankan janaban ka yayi da za ka yi niyan wankan janaba ka je ka nitse a cikin kogi ko wani dan dam ko ka tara ruwa a wani baho ka nitse ka fita ko ina jikinka ya taba ruwa ko baka gurza jikinka ba baka cuccuda ba wankan janaban ka yayi sai dai amma idan ka cuccuɗa din ya saboda haka mutum ba zai shiga wani kunci akan wankan janaba ba in hannunka ba zai kai ba ka watsa ruwan kawai bayan ka idan ka watsa shi kenan yayi amma in kace za ka ɗauki tawul ɗin ka cuccuɗa wannan ba za a hana ka ba ƙarin tsafta ne na'am malam kace idan an yi busan ƙaho mutane za su tashi daga kaburburansu zuwa taron tashi alkiyama to idan mutane suna kwanci a cikin kabari kuma da wani rai suke rayuwa <laughs> to farko dai ka sani rayuwa ta barzaku ba irin rayuwar duniya ba yanzu a nan duniya jikinka yana ranka yana cikin gangan jikinka kake rayuwa to amma in ka je lahira in ka je barzaku kuma ba haka wani shine rayuwar kabari ranka baya jikinka amma kuma azaban da ake maka kuma kana ji haka Allah ta'ala ya tsara wannan rayuwar kuma kar ka yi kiyasinta da rayuwar duniya rayuwa kala uku ne kowace zaman kanta take akwai rayuwar duniya akwai rayuwar kabari sannan kuma akwai rayuwar lahira kowanne zaman kanta take ba a kiyasin wannan da wannan yanzu a kabarin nan mun yi imani akwai ni'ima ko mun yi imani akwai azaba amma inda zaka je ka tona kabarin ka sa hannunka ba zaka ji ni'iman ba ba zaka ji azaban ba mun yi imani akwai wanda ake faɗaɗa masa kabarin sa iya ganin idon sa amma idan ka je dai kabarin ne inda kuka tona shi na haka za ku gan kuma inda a ce irin rayuwar duniya ne in aka faɗaɗa kabarin mutum ya kawai ba ya cika makabartan ba gobe sai dai ku nemi wata makabartan kuma kama ka ga ba haka bane <laughs> kun je kusa da shi sai ku bunne wani kuma kabarin yayi faɗi ku ne ba ku gani ba saboda ba irin wannan rayuwar kuke ba saboda haka rayuwa ta kabari rayuwa ce daban haka Allah ta'ala tsara ta karka kwatanta ta da ta duniya na'am to daga ƙarshe dai kan akwai kira ne na musamman ga mutane wanda yawanci abinda ka ji malam ya yi magana akai sai ka sake rubuto tambaya kuma akai kana rubuto ayoyin qur'ani ai Allah ya ce Allah ya ce shawara a nan shine da Allah idan kana da irin wannan challenge ko kuma makamanta haka ka samu malam yana shirye a gida zai maka ba sai ka sha wahalar rubutu ka kawo nan ka ji ba karanta maka ba kuma da Allah in za a yi rubutun a yi kokari a rubuta mai kyau saboda a iya karanta maka tambayanka wannan shine kira da mu muke yi kenan gare su sannan akwai sanarwa daga wajen suka challa suna da cd mp3 akwai dvd na malam da kuma na malam kabiru duka gombe insha Allah wanda duk yake bukata ya same su zai samu wannan cd plate din akwai kimanin mutum goma suka rubuto suna neman addu'a yawancin addu'an dai na daga samun mijin aure sai a matan aure sai a yi masa addu'a Allah ba shi kuɗi ya samu ya aure yawancin addu'a ne na aka kenan ɗaya ne ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya shirya masa da 'ya'yansa masu bukatan aure Allah ya ba su aure matan da suke bukatan mazaje Allah ya ba su mazan da suke bukatan mata Allah ya ba su wanda yake bukatan Allah ya masa arziki ya aure Allah ya ba shi mai bukatan Allah ya shirya masa da yayansa Allah ya shirya mata da su ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu da gaba daya ma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين